رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليلنا وقرة أعيننا وشفيئنا يوم القيامة محمد بن عبد الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم بإحسان السلوك إلى يوم قيام الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul musulmi bayan mukaddama da gaisuwa irin ta addinin islama muna lalimar habin da kuma ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya kawo mu daidai wannan lokaci muka sake haɗuwa domin ci gaba da karatun wannan littafin riyadu salihina wato muna cikin babi na biyu kuma karatu na uku a ciki bayan shi ka abu ya riga ya bada labari game da abin da ya faru da shi na rashin halartar yakinsa bisa kaddara ta Allah da ya kaddaro shi da haka ba wai don shi na da wata manufa ta kasara musulmi ko kuma rashin bada da goyon baya ga addini ba to kuma shi na bada labari irin abubuwan da suka faru har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin na ta buka kuma labari ya riga ya iso mai cewa annabi yana nan tahi to sai ya ce falama kila yana zuwa na sani falama kila lokacin da an ka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle annabin rahama sallallahu alaihi wasallama kad azalla qadiman shina nan tahi za ha annal batilu tunanin da ni cewa in manzo Allah ya dawo in samu ƙaryar da ni game da rashin zuwa yakin ga saboda in samu sassabci sai wannan tunanin duka sai gushe mini tunda ba na gaskiya bane hatta arabtu hannu gani anni lam lam anju lalle ni bai yiwa in kubuta in tsira minhu da gare shi bi shay'in da wani abu abada har abada wanda zuzan shirya ban tsira don ko da an yarda da shi to abin nan ba mai tsira sanna ba in ba gaskiya na faɗi ba fa jama'atu sirqahu sai ni sai ni sai ni tattara shawara ta cewa kai da ya taho dai in faɗa mai gaskiya Allah ban da wani uzuri iyaka abuna wanda Allah ka daro mini nan na mun ka aji shekarar jeku wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadiman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari ya taso daga can wurin yakin an riga an ƙare yaki an cika horai an samu nasara da ganimomi masu yawa ya riga ya dawo tare da musulmai gudan masu yawa kamar yadda muka ambata a sama na dubban sojoji nan da ce su wakana kana kadima qadima min safarin bada abil masjidi faraka fihi raka'ataini dama shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama shi na da al'ada in ya dawo daga tafiya ko wace iri ta zai fara shiga a masallaci shi sallah raka'a biyu sun ya jalisu linasa na zana domin jin korahin mutane ko kuma don wato zannawa da yin hira da sahabbansa da yin maganganu na maslaha na addini falama fa'ala zalika lokacin da ya aikata irin abin nan da ya saba aikatawa na yin sallah masallaci da zanna tare da jama'a a yi maganganu da kawo matsaloli da walwale su ja a makallafu na sai muna munafukan Allah waɗanda ba su ta yaƙi ba bisa ga munahici mutanen ibn ubayyin ya nuna ilai suna ta kawo mai uzuri wa ya da lahu suna ta rantsuwa gare shi in wanga to sai ce wallahi eh, annabi ni abin da ya hana min zuwa wato kasan bani asfaru Allah ya azata su da mata masu kyau to wallahi shi yasa nake tsoron zuwa duniya wallahi inda gama cin ba zaman lahiya kaga yanzu in na yi ina musulmi na taho kasan mutane an ce na auka min mace kaga ai ban kyauta sai ya ce a ah, lallai sai a kyale shi shi ko wanga ya toshi hada tashi karya bisa ga munahici a kyale shi wanga ya toshi hada tashi karya a kyale shi suna ta rantsuwa da Allah to kusan mu faɗa muku mutum hudu ba samu zuwa yaƙi na bisa kaddara Allah waɗanda suka ba ka Allah na ba amma guda shi kan da baya tunani ya taho mai ya zumbule ya tafi shi na abu haisa mako ya ta wurin yaƙi to saura mutu uku kana ji ko akwai hilalu cikinsu akwai shi ka'abu da kuma guda daga cikinsu ga mutanen kirki na ba mu na Allah na bukatar Allah ta hana su zuwa yaƙi mu na Allah sun wa annabi rantsuwar ƙarya wa kanu bid'an wa samanina rajulan an ce mutum tamanina na da jehi a mutanen dan ubayu munafikan da an ka samu waɗanda ka banci mutum tamanin da wani abu kuma su munafikan gama da ya zan sun ƙi zuwa bisa ga munafici kuma rashin zuwan su kuma unhani ga musulmi duk in sun kace suna wasu wasin ga yan can ko dai su sa ka kalabe ko kuma su sama eh ko su sama tsoro faƙabila minhu minhum sai annabi ya karbi alaniyatahum su tunda sun faɗi uzurin su na bayane sai annabi ya ce to an jiya wa baya a sai musu a ya ce to shikenan ai ba matsala wasu ta gafara lahun ya ce Allah ka gafarta mu daga rashin zuwa yakin na muka wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala sai annabi ya wakalar da abubuwan da aboyayi waɗanda sun ka cikin zuciyarsu zuwa ga Allah maɗaukin sarki tunda shi ɗaya sai gaibi sai wanda ya bayyana ma hata ji itu wanga ya tuho shi da ba da nashi uzuri ya ce halayi ya kawo garin da tuho niku da tahowa ta in ji shi ka abu falamma sallamtu lokacin da ya ce asalamu alaikum ga annabi tabassama tabasumal mugudabi ko sai ya yi murmushi irin murmushin mutum in an kaɓa na mai rai hakan gare ne ɓaci ya yi murmushi ka san ko mutum da yi ɓaci rai ya yi kana iya ganewa sun makala sannan sai ya ce mini ina ce ila laɓe na dan sallama na ya zanni ina sallama ina laɓe sai ya ce ta'al taho kusa faje ito amshi sai na taho ina tahiya hatta jalastu bai da dai hada taho gaba gaba zo Allah ne zanna fa qala li sai ya ce mi ma khallafaka ai hatta bai ka ni wurin yaƙi kai ka abu ya an kai baka samu zuwa ba baka ta yaƙin gaba alam takun alam takun qadib ta'ata zaharaka shin ashe ban san da ka sai abin hawa ka ba ka mallakai kala sai shi mai bada labarin hadisin sai ya ce kultu sai ka abu ya ce nici ya rasulullah ya manzo Allah eh, ni wallahi law jalastu inda gairika mai ahalin duniya wallahi kame in haɗi abin da nake sun haɗi ina mai haɗa ma gaskiya duk mutum da a duniya ne zana gaba gare duk wanda ni rashin gaskiya ni zanna ne hudu magana wallahi ina ina sahiluku wallahi la ra'aitu anisa aka ruji min suhudihi bi uzuri wallahi ina ganin cewa duk wanda ya husata ni kawo mai uzuri wallahi ina karba ta yi don na iya shirya magana wallahi Allah hore mi wannan shirye shirye na maganu. laqad laqad uditu jadala yace wallahi an bani iya magana duniya ta fasaha da shirya magana wallahi Allah hore mi ita walakin ni sai dai ni mazo Allah ka sani wallahi na rantsi da Allah laqad alimtu la in haddastuka hadastuka yawma hadisa kadhibin lalle wallahi na riga na yaqini in ni shirya ma irin magana nan ta ƙarya ni shirye shirye shirye na kai yadda ni faɗa ma magana ƙarya tarda bihi anni lalle na san kana yadda da ni amma la yushikanna Allahu an yushidaka alayya amma Allah ya kusa yi hushi da kai saboda ni bayan ma Allah ya hushi da ni kai ma Allah ya kusa yi hushi da kai tunda na shirya ma magana ka karba kuma haka na don kaga wayancan da annabi ya karbi uzurin su an ka ce afallahu anka Allah ka yaye ma lima azza lahu don me kai musu izini eh, ka kille su mana ha a gane mai gaskiya da mara gaskiya amma sai ka ce ka karbi uzurin su kana ji ko hmm? eh wa in hadastuka eh, eh, na buce wa in hadastuka hadisa sirkin in ko ni faɗa ma magana gaskiya tunda magana gaskiya su zuciya ga ita da an faɗa ma magana gaskiya ji haka kwal zuciyarka tajidu alayya fihi zaka yi hushi da ni saboda abin zan faɗa ma ba abin da aka son shi aukuna ba amma inni la arju fihi uqballahi ta azza amma ni ina son ƙarshen ƙwarai in same shi ga Allah don na san duk wanda ya gaskiya ga al'amari duk wanda abin da ya rikice in dai gaskiya ta mutum ya yi to wallahi mai kunya wallahi ma kana ni mai uzuri kuma ka sani manzo Allah magana guda ne walle ban da uzuri ba rashin lahiya garan ba talauci garan ba yunwa garan banda da uzuri komi wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takallaftu anka kuma rashin zuwa yakin gana ni wala ban kasance da ɗai ban kasance mai jin ƙarfi ba ko mai wadata ba kamar irin wanga lokaci duk irin ƙarfin da nika ji to sai dai hiya da shi wannan lokaci duk irin wadata da gare ni sai dai hiya da ita wannan lokaci ƙala sai ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma haza amma wanga mutum faƙar da magana dai hudu lallai gaskiya ta amma faƙon ka tashi ka teka hata ya kadi Allahu fika sai Allah ya hukunci gare ka ni kan dai yanzu babu wata magana zan faɗa ma kai ka tahi mm. wasa rijalu min bani salmata da jin magana ga mutane na halare na irin magana ga dama sun san dan shirya magana nake in ji ka abu ban yi salo ba na ta da dare na faɗi magana shi kenan sai ɗaya bani salma sun ka tahi gudan su yawa sai suka bi da can gehi don a ta can ta su yi magana da ni fata bi sun ka bi ni faƙalu suka ce min wallahi ma ka a zanaba zamban qabla haza ya suka ce wallai ka abu da ɗai turan da turan da ka taho duniya ba ka taɓa zuwa ilimin gaba kai yanzu ka yi gaba gaba yanzu Allah ka ce kai ba ka da uzurin komai ba ka ta muku ba wallahi ƙarya ka ta ƙari wallahi kuma laƙar ajasta fi Allah ta ta zarta ila da sallallahu alaihi wasallam bima ta'azara ilaihi al da kuma kai ga ka kasa ga mutanen ga sun taho sun shirye da mangannin su an karɓi uzurin su kai ka kasa kuka irin wanga bayani kaga dambala ka ta yawa kaya dambala da yawa wallahi ka abu sun kai ta mai hada wallahi yayi tsuntsu kaya ji ka zamba kafika zambaka istighfar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka sani ko da a ce shiri na kai na ƙarya ai in manzo Allah ya ce Allah shiga hata ma ai zunubin ka ka kabe to mi da ka ƙi hakan kaga sun shirya mai walawala ko kala sai ya ce fa wallahi na rance da Allah ma zalu annibuna ni mutanen gaba su gushe suna ta zargina suna ta yi minta anoti suna ta zargina wallahi kan dai na kima da uzuri haka dai to ni faɗi magana gayanta a ratto an arji'a ila da sallallahu alaihi wasallam fa nafsi har ma wani abu ya so sace ni ga zuciya na ji cewa to ai bari in kuma wani mazu Allah in ta magana gan da in hodi irin magana gan sun kace ka gane ku kasan da ɗai in kai munin abu ɗan na ɗan gurgura ka ka ji cewa ai bari ka ɗan zumbuli ko sun makultu sannan sanice ce lahun gare su shin kai ku saurara don Allah jama'a ina ya ina tambaya don Allah suka ce ta hallaki ya haza ma iya min ahadin shin akwai wani mutum wanda ya samu matsala irin ga ko ni cikin jama'a ga kalu suka ce na'am suka ce eh akwai yace to na laqiyahu ma'aka rajulani akwai wasu mutum biyu da suka samu irin matsalar ga kaga waɗancan nahwa mutanen can biyu na da nace muku su hudu na guda <laughs> ya kuna jigo kala sai suka ce misala ma kulta su ma da sun ka taho dambalewa sun kai sun kai irin magana ga kai ta rashin yasawa su ma haka nan sun kai wakila lahu ma misala ma kila laka kuma abin gada an ka faɗa ma shi an ka faɗa musu saboda mi su amma kai da mun ka sani mutum mai fasaha mutumin binni niwaye bai kamata kai haka ba kana ji kala sai ya ce kultu sai na ce manhuma ya ce kai mutanen gabi da sun ka samu alaga a faɗa mai su don shi abin da ya kaso hijiya shi cikin jama'a ibn ubayyu na koko a don in cikin suna ya san bura ya ci shi sai an ka ce mai kalu sai suka ce mai muraratu bin rabi al'umri a a murara na ya samu irin waga matsala wa hilalu bin umayyata alwaqifi kuma hilalu ya samu irin waga matsala mutum biyu sai cikin zuciya ta yace a ai wadanga ka mutanen kirkiya kana ji ko kala fa zakaru li rajulaini yace nan sai na ji daɗi sun ambatan min mutum biyu salihai ni mutanen kirki wa'an suke na tabbatar da imanin su ya kai imani na ce to alhamdulillah tun dai ba ina ba to akwai dama fa kashe hida badara yace amma su sun samu wani muhimmanci to su ta yaƙi badar duka shi ya ce shi bai ta yaƙi badar ba fihi ma uswatun ko mutanen kirki na mutane na waɗanda aka cewa in sun aikata aiki irin naka to akwai dama uswatun ka san koyi ko to mutanen kirki na kala sai ya ce daga nan sai ni kyale kowa fa dai daitu sai ni tahi hi na zakaru humali da suka ambata minni su sai ni tahi wurin su duk in haɗa su in ce in yi magana su in jiya mi ake ciki wani har rasulullahi sallallahu an wasallam kalamina ayyuha sallallahu ta annabi ya ce to duk mutanen ga gaba ɗai da hilalu kana ji ko da hilalu da murara da ka'abu kada a bari kowa shi magana da wani kuma ka kowa magana su su ka su yi magana tsakanin su kuma ka kowa yi magana da su kowa kyale su min bayani man kallafa anu daga cikin duk wa'ya suka suka samu rashin zuwa yaƙi mu an ka ce ka magana da mu kala sai ka abu ya ce fajata na nan nasu sai mun ka nisanci mutane mun ka tuɓe mun ka zan kowa kamar yanzu in gida kake kai kake ko matarka ko cewa kai wance ba ta ansa sai ta ta huɗu. ko ba ta isuwa ka sai ta tsaya da nesa abin da haka so ka nuna a to a kawo ma kusa ka te ka dauka ba ta hawa inda hake ba ta magana da kai kana ji ko eh. ya ce kala koko cewa yi ta gayyaru lana sai lamari ya canza muna ka canza muna hata ta nakarat lifi da mashi al'adu hannun ga kasar nan da nake kamar wata ƙasa ta ba wadda kasar nan ta ba eh, kamar bacin kasar da nake ba fa ma hiya bil ardi allati a'rifu sai zan kama ba kasar da ni sani ta ba falabizna ala zalika hamsin layata yace kwanan mu hamsin hakan ga ba a magana da mu ba mu magana ta da yan uwanmu kowa kyale shi aka yi in ka taho kamar irin masallaci ko kuma ka biyo daga na haka kan gidanka in gidanka ya kai wajen garin ga kowa kyale ka zai in ka taho kasuwa sai abu ba a yi ma magana sai dai yanzu misali a ɗau kuɗi sai a yi mahakan ko a yi mahakan a gwada ma kaɗa ka sai in kana so ka ka ba magana da kai ko ba ka ta yi fa amma sahiba ya ce amma su waɗanga mutane guda biyu yan uwana da muraratu da hilalu fasta kana suka sun sun ya ce sun karya kwarai sun karya wallah abin ya ci jikinsu kwarai sun samu abin ga damuwa wa ka'ada fi buyuti ba sai sun kai zaman su gida ko hita ba su yi ma saboda gan suka tasko ya musu yawa amma zaman gida yabke ya suna ta kuka ko yaushe ka tai kuka ɗaya suka yi to ko ba a cewa wani mika same ka balle a ce yi hankuri ko kai kukan eh eh wa eh wa amma ana yace amani in ji ka abu shi yana da ƙarfin yana da ƙurciya ta yi yace amani a shabbal ashabba ya ce na kasance mutum nake mai katon jiki cikin mutane in to kuma ga da kiba ana ganin da mutum na ka san kamar mutum yana da kiba kwarai ya shiga cikin mutane ana gane gashi ne ya taho ce na hisu kurciya eh, a shabbal na na hisu kurciya su ni a yaro cikin su wa da kuma na hisu kamar jiki mai karhi nake fakuntu ni ka sai ni kasance a karuji ina haituwa fa ashadu salata ba al musulmi sai in ta yi salata ga mutane da an ka an ka jera in shiga ai sallah an ka sallame iyo gida ni ka ban zanna gida ba kuma ina zuwa kasuwa ne wallahi ci kasuwa ni hmm. wa duhu fil aswaq yace ina gewaya maka kasuwa ni ka ban zanna gida ba amma wallahi yukallimuni ahad duk wanga abun da wallahi kowa bai magana ni ban magana da kowa kowa bai magana ni kyale ne an ka yi ko yace kuma na kasance wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina tuhuma annabi sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi an ce assalamu alaikum ya rasulullah wa huwa fi majalisi yana yan wuri zama ne ba da salati bayan ya kare sallah bai ce min komai haka ɗaya ga yana shi fa qul sai an ce fi na nafsi cikin raina hal haraka shafatahi shin wai ko manzo Allah ya ya ya motsar da eh, labata rai sallallahu alaihi wasallama bi da salami game da sallama ga da yamin abla ko bai ba ban ma iya gane an same iya kare na dai suma usalli mai so sannan kuma inda ta sallah sai na taho kusa gare sai in karbata sallah kana ji ko wa usari ko nazar kuma wani bi ina dibi ne sai in satai da dibi fa eh na'am fa iza aqbaltu ala salati nazara ilayya lokacin da ni karkato wato akan sallata ma'ana ko sallama an kai ce assalamu alaikum sai hadibo da kaga kai na hana ci haka ban ni bai ba wa iza tafaltu na hawahu in ni karkato waje ne a ara da sai ya kauce mini da ya hukku dibi ga kai nan ta sai ya hakan ba ya koshi Allah ka cece mu Allah hatta iza dal zalika Allah yace ha abin ga yayin tsawo min jama'atul muslimi na jafa da musulmi kai min mashaitu yace ni ga matsala ta matsala kai sai wata rana kuma kai sai ni hita ni yi hatta ta sawartu jidal ha'idi abi qatada na ta yi gona abin kata da ni hau da ni ne ni ketare na shiga wa huwa ibnu amiyat ce dan kada uba dan uwa na jini sai ta wuri ne sai tuna da shi ce kai bari in ta wuri a kuma ganin da kaso imai wa ahabbu nasa ilayya kuma shi an mai soyayya mutane gare ni saboda dan uwa na jini kuma ga addini fa sallamtu alaihi sai sai ni mai sallama ko wallahi ma radda alaihi salam amma wallahi bai mai sallama ba tunda an ce kaso yi musu magana kaga mai mai sai su ku suna riƙe ba irin muna ba da in an kai muku magana su kaɗan laɗe su a zuwa walwali Allah kai matsayi da wani alƙawali kana ji ko faƙulta lahu sai ce mai ya aba ta abu da an shaduka billahi kai ina mai gamma da Allah tsakaninka da Allah kana ji ko hal ta'lamu ni uhibbu laha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallama shin don Allah kai ga yakini ga sanin da kai min shin ka san da ina son Allah da annabi ko ko a wai tambaya tana yi fa sakata sai kyale shi bai ansa mai sallawa ba kuma tambaya ga dai ko ba ansa ba kana ji ko yace fa utu kuma ni saki faɗi haka fa na shattuhu eh, kuma ni gambai da Allah ni ce mai kai tsakaninka da Allah shin ka san da ina son Allah da annabi ko ba ka sani ba fasakata kuma ya min magana ka gane kuma ba so ne abai ba dan uwa ne da fa amma yana da ya tunanin mi adda ce mai saboda an dace kashi mai kashi mai fa magana don haka bari shi samu magana da ba ta ma danganta ba shi zan ba shi da yawa magana ba kana ji ko fa qala sai ya ce eh fa utu kuma ni sake yi na uku fa na shattu husa ni gamai da Allah kuma faƙala sai ce min allahu wa rasulu alamu allah da ma'aiki ne su kowa sani ga matsala kowa hmm. ita ansa allah ka ce mu ya ce kai daga nan ne ga matsala ta kai matsala fafadat aina duk ƙarin halin ga nautar kuka fashe ne sai ɗin idan na sun ka ɗura hawaye ne ɗura kuka wata wallai to sai na juya hata ta sawar tuljida da kuma ta ni hau da ni ko kuma gina gonar kuma na hita na wata na kuma ana ko amshi fi suqil madinati ina nan kuma wata rana kuma sai ga wata matsala kuma wata wacce ce gari ne ina nan cikin kaso madina ina yawatawa iza nabdiyin ko iza nabadiyin min nabati ahal shami sai ga wani mutum manomi daga cikin manoma ƙasar shamu ya taho kasuwan nan da ya taho kana ji mimman kadima bita mutanen da ka tawa ga abinci sai su a kasuwa sai gashi ya taho kuma dan kasar shamna wani manomi ne hakan ga ko a ce masoci ka san dai da ganin alamun masoci ko manomi kana ganewa hmm. ko ya bi uhu shina na sai da abinci da bil madinati na madina ya kula na ce man yadullu alaka abin malaki sai ce jama'a don Allah ya tambaya shin wasan gidan ka'abu bin maliki ka'abu yana kallo ne yana nan wa ya ji shi sai sai ce malam don Allah ya tambaya sai ce eh, don Allah gidan ka abu ne ka so ka gwada min kirista na hau mutunan gane tole can eh kirista na eh? eh eh oh wai a gwada mai gidan ka abu don saboda akwai sakon da an ka ba shi kawo kiristoci sun aiku don haka dukkan ga mutunan da ba da kirki ba yana yabon ka babu addinin ka wallah hmm, hmm. kana ji ko sun ka ce ina gidan ka abu faɗa fiƙa nasu ya shiru na lahu ilayya sai mutane sun ka ɗure sai in duka ce Allah ya gidan ka abu ne ka tambaya ta yi haka ba a cewa ga hacan don an ka ce ga hacan ai mai magana ko sai ai haka a ci ga hacan awo hita can ne ya ce hata ja'ani har mutumin ga kirista ya taho min fada fa ilai kitaba sai ga wata wasiƙa an yi mata stan an yi mata komi an karrama ta an sa cikin ambulon an bani sai ya miƙa min takardar ga shi mutumin ga kana ji ko min malaki gasa na kuma daga sarki ta hito na ƙasa wato abin nan sham yan mulkin gasa sana ne kana ji ko ya tunkuɗa min takardar ga wa kuntu katiba yace dama ni kuma marubuci ke na ɗaya rubutu da karanta sosai dama sakatare ke na rubutu fa sai ni sai ni karanta takardaga fa iza fihi sai ga abin da aka rubuta cikin takardaga amma ba'adu ka san su ba batun bismillah suka tunda ba su kowa da Allah ko amma ba'adu bayan waga bayan waga matsala ko kuma duk matsala ta sun ka tura ita ko fa innahu qad ballagana labari ya iso mana mun samu labari cikakke an sahiba kan lai mutumin da kace mutumin ka dan uwan kana ka yarda da shi ka san kodawa shike da annabi wa. kana ji ko kan jafa ka ya ma jafa'i ya walakanta ka ya ma tasku ko mun samu labari tasku dai kai ma labari ya to muna amma ka sani ka abu walan ya ji alaka lahu bidara hawanin ba dan walakantacce gida kake ba eh eh wala madi ko kuma ba dan ragon gida kake ba kun ga da girma kun ga da abin duniya kun mallaki duk abin da aka so ba wala ce mutum haka baka mu amma mun samu labarin shi wanga da kace ka imani da shi duk da haka na ya mata su in ka lura wa haka ne mina hake Allah kai wa kana ji ko fa alhik bina nuwashi ka don haka abin da muka so duk abin da haka ka yi kokari ka taho nan duk tuskun da aka yi ba ya kau eh, ka yi kokari dai ka taho nan wajen mu can wurin kiristoti sai ka abu ya ce haraka ta lalace don shi gane ka can duba a shiga cikin matsala ba yanzu matsala ta samu hukunci zai ce hina qara'atu ha lokacin da karanci takar daga wa hazi aida min al bala'i yace wanga bala'i ya kai bala'i lalle bone ya ci ni fata ya mamtu bi hata nura sai nunu hace tanda masa ko kuma murhun wuta da takar daga nunu hace ni niya wurin murhun wuta kana ji ko fasajjartu ha sai ni koni ta ya tura ta wata ne kone saboda eh, ko makaranta ta kama wani hika abin da an kai hata iza madad arba'una una al-50 an ka samu kuma wasu kwana arba'in daga cikin hasin can sun kare hasin kuwa to kuma walta basal wahayi kuma wahayi bai ko tafa bale mu sa tsammanin cewa ana aiko maganar mu babu ma batun wahayi mu fasar zai tahowa amma dai babu magana wahayi bale an bar aiko shi bale mu samu labarin cewa muna sa ran eh Eh, to kwana arba'in cikin hamsin eh. eh, to an kai kwana arba'in cikin hamsin kuma wahayi ya jinkirta ko mm. iza rasulullah sallallahu alaihi ya atini sai ga manzo Allah ya taho mini sallallahu alaihi na'am yawa iza rasulu rasulullah sallallahu alaihi mm. a ya atini sai ga wani mutum da manzo Allah ya aiko mini ya taho mini faƙala ya ce ina laha a da sunan lasalama ya amuruka an ta'ata ta imra'ataka kana a taka eh eh bayan ga daga dai karanta sai aka ce to manzo Allah ya ce in faɗa ma duk abin da haka yi ita mata ka kura wurin kwana don bayuwa ka zanna gida guda da ita kuna kwana gida guda don haka ko dai kai ka samu inda ka kwana ko kuma ita samu inda kwana ni abinda aka ce min kenan kuma na tafi <laughs> fakultu sai ya ce udallikuha amla amma za a fa'alu shi sake ta duka yi ko a azai mata ƙala sai ya ce la bali ita itazal ta haƙo bal itazal ha falatu ƙarrib ha falatu hakai a'a ni dai abinda an ka ce min ka tuɓe mata kada ka kusace ta ko ba gaskiya ba amma ni ban ce ma ka sake ka ba ni dai ga abinda an ka ce min haka ce ma wa arsala ila sahibai ko wa arsala yasa wa arsala kuma annabi ya sake irin ga sako da aiko mai ila sahibayya wato zuwa ga wayancan mutane guda biyu murara da hilalu su ma aika musu irin wanga magana cewa su ma su tuɓe ma iyalin su kasu game gida guda su samu inda sun kai hmm. bi misali zalika irin kwatankacin wanga abu da an kai kome qultu sai nace lamar ati ga matata hmm. alhiki bi alike wace eh, ke gida ke ta can gidan yan uwanku ke bar min gida ni kamar zuwa ko ina duk yanzu duk irin zanna taskuna zai karaci cina kuma in zanna na hmm. kana jiko ko indahum Eh, fa kuni iddahu ke can wurin su ke zanna can hata ya qadiya Allahu fi hadha al-amr Allah yake hukunci ga wannan al'amari to ana nan ita mata hilalu da aka faɗa mata haka fa ja'at imra'atu hilalin a hilal bin umayyata rasulullahi sallallahu sai ita mata hilalu sai ta tayar annabi sallallahu alaihi wa qala lahu sai ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah inna hilal bin umayya ai hilal dan umayyatu shehu da tsohona wanda bai barkata wani abu ba mutum na mai ƙari ga jiki ba laisa lahu kadimu ko bai da mai kama mai ga ayyuka ne bai da hidima fa hal takarau an akhadumahu shin kana kyamar ko imai hidima in dan dafa bai da abin da ka ci kashi mutu qala la yace a ban kyama haka in dai dun dafa mai ina ki dafa mai take ki dafa mai walakin la la yuqarraba naki amma dai kake yadda ku hada wuri guda kan shi kusa ciki hmm. faƙala sai ta ce ina hu wallahi ma bihi min harakata ila shi ai bai ko iya zuwa ko ina wallahi hilal bai iya zuwa ko ina yanzu haka bai iya tashi ta can ma za la yauki mun zuka da min amrihi ai tun da al'amari ne samu eh, a'a bayan tsohora ga irin wanga abu ne ya same sai ya ƙara rabkewa eh ko eh, eh, tun lokacin da wani al'amari ya kasance ma kana lokacin lokacin ya kasance ila yau bihi hatsa har zuwa yau kuka shi kai kwana ne arba'in kuka shi kai ba a ba'adu ahali sai wasu mutane na suka ce min shi ka'ab suka ce mai lawas ta azanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta kai kai ga hilalu ya ta yi mata hilalu ta ta ce ta wa hilalu abinci kai baka zuwa ka ce wanzu Allah shi ma irin wanda ya wa hilalu azan ka abinci hmm? kuma faqad ajina limra'ati hilal duk yayi izini ga matan hilalu bin umayyata an ta khaduma ta mai abinci ta yi mai hidima fa qultu sai ka abu yace la ata ajinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban da ma azlima ga izini wallahi ban ruwa wa ma yadri ni ma za ya kulu don mi ban san wani abu kuma zai kuma hito abu kuma ya faɗa min abin kila yana yawa wani abu hito wanda ya wanga kai wallahi ban zuwa sallallahu alaihi wasallam ko idan sa azantu in ne mashi izini wa ana rajul shabun na farko dai hilalu tsohona mai raunin jiki ni gani yaro nake samurai mai karhi to me haka ne kuma tunda ina aiko mi fala bisu bi zalika ashar yalin mun ka samu kwana goma haka su sun cika hamsin ko faka na lana hamsuna lailatar sai zan kwana mu hamsin mi hina nuhi an kalami a lokacin da an kano wani magana mun cika hamsin ko sun musallaitu salatul fajiri sai da sallaci sallar subahin sabaha hamsin ya lailatan ranar da eh, kwanaki suka cika hamsin ala zahari baitin min buyutuna ko daga wani gida daga cikin gidajenmu ko mu ɗaki daga cikin mu ko fa baina ana jalisun ina nan zanne wurin nan Allah hali bisa ga wannan hali Allah ci zakar Allah ta'ala mina wanda Allah ya ambata muna cewa wato muna cikin wannan ah, ko na rashin zuwa yakin qadaqat alayya nafsi eh, kasan da Allah ya ce wato wato eh, yawa ransu ta yi kunci ta mace wadaƙat eh, alayyar adu kuma ƙasa ta mace min bi ma rahu duk da yalwata sami ita sauta sarihin sai na ji magana wani mutum mai murya a ala sala'in ya hau dutsen madina sai ni ji wata murya tashi ya kula yana cewa bai ala sauti da sauti ne wanda amma maɗaukaki ya ka abu maliki ya kai ka abu dan maliki a bashir ka yi bushara Allah ya ka cikin matsala ka gani duk wanda ka hoke gaskiya ka ci wani Allah mm, ya ce da jin haka an ce eh bushara fakaratu sajida sai ni faɗi ni tawali'u ga Allah ne duka na gaida Allah eh wa arabtu sai ni gane annahu qad jaa farajun kenan an samu maita eh fa azan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi wa mutane bayani yayi announcement bi tawbatillahi alaina hina salal fajira salatu eh bi tawbatillahi azza wa jalla alaina hina salla salatul fajiri ai sallar subahi an kare sai ya ce to ina mai faɗa muku Allah maɗaukin sarki ya aiko ya karɓi tuba su ka'abu da ka'abu da hilalu da murara an yarda da su yin ku sani su an kace mini hmm. au an yarda da su fa haɓa na sai mutane daga nan da tahi masallaci wani ko gida ne bai zuwa sai suka hurcewa yi bashiru na suna zuwa suna yi mana bishara an ka ta gidan wanga an ka ce kai wani barka a ta gidan wanga wani barka haka an kai ta yi dai hmm, hmm. har rana ta fito a ta yi faɗa ma a ta yi musu murna wannan shi ya samu fa haba qibala sahibayya mubashiruna kuma masu bushara suka tai wurin in abokaina wato murara da hilalu wadda kada rajulun ilayya farasan wasa a sa'imin aslama kana ji zubairu bin awami shi kan sai ya taho da kuma wato hamzatu bin umar al-aslami shi ma ya taho min shi ne rakada rajulun ilayya farasan wani mutum ya gargaɗo doki zuwa gare ni ko mai asalamu daga cikin asalamu yayyo gaugawa shi ne hamza bin umar yayyo gaugawa kibali wajena wa'aufa aljabal ya hau duci wa kana sautu asar abin farasi kuma dama sauti ya haido ki sauri ko falama eh? ja anil lazi sami sautahu lokacin da wannan da naji sauti ne ya tuho mini ya ni hina yin bushara da za ta lahu sau baya sai ni baya tuhana guda biyu ni ɗebe na ce mai a hukasa na baka su faka sautuhu ma sai ni sututar da su iyahu gare shi bi bisharati duniya min bushara da tuba Allah gare ni wallahi ma amliku gairahu ma yau ma izin ya ce wannan lokaci ba mallaki su ba su ina a gare ni ni ɗauka ni bashi eh wasta artu sai na ari sau bai tuha guda biyu fala bis tuhu ma sai nisa su wadda na tahi ata mu rasulun sallallahu alaihi ina mai wato nuhi ko kuma ina mai huskanta wajen mazu Allah ina mai nuhin zuwa wuri ne amma kuma ya talakani nasu mutane suna haduwa da ni bisa hanya fojan jama'a jama'a ni na can su ko za suna inda nake yohanna ibn ni su ne mai murna bito bata tuba da an kai gare mu waya kullun suna cewa li gare ni la tahani aka ko taubatullahi alaika mu ne ma murna da Allah madaukakin sarki ya karɓi tubarka hatta da khaltu mazid har da shiga masallaci fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga Allah sallallahu alaihi wasallam jalisu zaune haulahu nasu ga mutane sun gewaye shi daga nan fa qama dalhatu bin ubaidillahi sai dai dalhatu ya hore tashi yuharulu hina sauri hata safi hani wa hannu sai to ya bani hannu ya ce ya ce barka barka Allah ya yarda da kai barka da wagga haraka wadda tuba da an kai da kai wallahi ma kama rajulun min muhajiri ga wacce cikin muhajirin in ba latu ba babu wanda ya taso fa kana ka abu layan saha lata sai ya shi ka abu bai mance irin wagga musafa latu ya mai da murnar da ya mai ta karɓa tuba kala ka abu sai ka abu yace falan ba sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yawa manzo Allah sallama kala sai ya ce wa huwa yabruqu wajhu huska ta ta kalli mai soyi saboda jin dadi abushir bi khairin bi khairi yawmin marra alayka muzu waladatka umuka yace ina ma bushara da wangaye ne wanda shike shine mahihici da duk yinin da ka hito turan an ka haika har zuwa yau ko eh, fa qultu sai ce abin inda ka manzo Allah da bushara da gare ka ne ya ya manzo Allah abin inda Allah ko kuma daga Allah ne kala sai ce a ba daga la ba da gare ni ba bal min inda Allah azza wajal daga Allah madauke sarki ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surra manzo Allah ya kasance in ka horanta mai ciki ko abu ya horanta mai ciki da wajen huska ta sai tsoro kalli hatta ka annahu hatta ka anna wajahu kin atu kamarin huska tai sai ta zanka kamar wani yanki na wata Eh? wa kuna na arifu zalika min kuma wanga musan shi da mun ga huska ta yaki alli tana haske wani abu ya tona alheri fala ma jalastu lokacin da zanna bai da dai gaba gare qultu sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah inna min tawbati an akhli'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih yace saboda farin ciki tuba ga tau to zan dauki dukiyata duka israka hadisi dai har yanzu ba mu kare ba mun yi kusa dai ga muhallu shahidi na wato kawo hadisi a cikin gaba bai na tuba to ina jin Allah da za mu tsaya abinda mun kuskure Allah shi yahe mun abinda mun kai daidai Allah shi ba mu lada alhamdulillah allazi bi ni'mati yatimu salihatu Allah bai na mu bukatun mu gabaki daya shi kare mu da kan abin da kace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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم آت نفوسنا تقواها wa ha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin